يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهر وتر رمضان hijirana da shekara 1439 yana daidai da 22 ga watan biyar shekara ta 2018 muna ƙarshen suratu ibrahim alaihissalam kuma za mu ci gaba daga ayata 42 insha Allah ta'ala wannan karatu yana dauke da bayani akan munin zalunci ga mai yinsa a ranar kiyama الله سبحانه وتعالى يتيم النبي ولا تحسبن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا يا كي محمد صلى الله عليه وسلم kada ka yi tsammani Allah ya gafalta Allah ya shagalta Allah ya rafkanu Allah bai sani ba amma ya amaru zalimuna game da abin da azzalumai suke aikatawa wannan maganar Allah ta wata ta'ala yana yin ta ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana magana da annabinsa kada kai tsammani Allah ya rafkanu bai san abin da azzalumai suke yi ba domin da yawa mutum ya kai zalunci idan ya ga ya sha ba abin da ya same shi sai dauka ai ba abin da zai faru wato shi ne eh, Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar azalimi ya yi zalunci babu wani abin da ya same shi a lokacin muhammad kada ka yi tsammani Allah ya shagalta ne ya manta da al'amarin wannan azalimi a ba a manta da shi an san abin da azalimi yake aikatawa an gani an rubuta inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar shi dai kawai Allah ya cinkirta musu ne wato saboda wata rana da gannai suke sandarewa me ake nufi da gani na sandarewa ranar da idan dan adam bai iya motsi a tsaye yake cik shine abinda Allah mu da kuke nufi da tashkhasu fihi al-absar la tughmam idanu ba su giftawa min hauli ma tara fi zalika da saboda tsananin bala'in ranar kiyama Allah ka tare ranar da ido yake sandarewa idon dan adam yana sandarewa baya motsi idan ido ya kalli wuri guda to ne kadai yake kallo ne Allah tabaraka wa ta'ala yake muqtiina lil muqtiina muqni'i ru'usihim hawa suna masu gaggawa suna masu sauri muqni'i ru'usihim sun daga kawunansu yani rafi'i ru'usahum eh, rafi'i ru'usihim wato suna daga kawunansu layar tattu ilahin tarfuhu ibtawarsu ba ta dawowa gare su ibtawar ido bai dawo saboda ta idan mutum ya bude idonsa idon haka zai tsaya ai a duniya kake damar waigawa kana kallo saboda akwai kwanciyar hankali a lahira waigen baka da lokacinsa idan naka ma ya kifta babu hali Allah tabaraka wa ala ya ce wa afidatuhum hawa sannan zukatansu fayau ne babu komai a ciki zuciyar dan adam a duniya akwai tunani da yawa akwai tunanin iyali tunanin bukatu na rayuwarka amma a lahira zuciyarka za ta tashi empty shine abinda Allah yake nufi da afidatuhum hawa qulubuhum khawiya zukatansu babu komai a ciki khaliyatan laysa fiha shay'un li kasrati al-faza babu wani abin da ke zuciyar dan adam saboda tsananin razana wanda Allah dama ya bamu misali a wasu wurare a cikin alkur'ani game da tashin hankalin ranar misali Allah ya faɗa mana kamar misali a suratul zukhruf aya ta 65 da yake cewa fawailul lil ladina zalamu min azabi yawmin alim wadanda suka zalunta kaito gare su game da wannan rana shi azalimi a wannan rana yana cikin azaba mai raɗaɗin gaske azaba mai girma saboda haka bayan Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada kai tsammani shi azalimi an yi watsi da al'amarinsa an bar shi ba a damu da shi ba ko ba a ganinsa Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ce masa wa nasa yawma yatim wal azab fa yaqul الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تقولوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وأنصر الناس هما محمد sallallahu alaihi wa sallam yi gargadi ga mutane wato wannan wa'azi Allah tabaraka ta'ala ya tsara mana shi ta inda yana kiran manzon Allah kai tsaye wato ba da mu yake magana ba yana magana ne da annabi yana magana ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam don ka gane girman al'amari Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa anzirin nasa kuma kai ta gargadi ga mutane yau mai a azab ranar da azaba za ta zo musu fa ranar da azaba take zuwa gare su fa ya kulu zabi na zalamu wannan ranar azalumai <clears throat> za su rika cewa rabbana akhirna ila ajalin qarib ya allah ka jinkirta mana mana zuwa ga dan lokaci na kusa ko da yan mintuna ne allah ka jinkirta mana don mu gyara zalunci iri biyu ne ko dai zaluncin da kafiri ya yi wanda bai ma yadda da addinin musulunci ba ko kuma zaluncin da musulmi ne ya yi wanda ya riga ya musulunta saboda ana samun azalumi musulmi ana samun azalumi kafiri don haka sa Allah ya ba da amsar waɗannan mutane kashi biyu a cikin aya guda Allah ka jinkirta mana kaɗan ba mu lokaci ko da kaɗan ne na farko dai mu ji da a ka musulmi kenan shi musulmi dama ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da musulunci amma ai bai amsa kiran ba karka yi zalunci bai daina ba Allah ka ƙara min lokaci da zan amsa kiran manzo in gyara ayyuka na shi kuma kafiri ba wa nattabi'ir rusula Allah ka ƙara min lokaci don in bi kiran manzanninka shi ne Allah tabaraka ta'ala ya ce awalan takunu aka samtum min qablu ma lakum min zawal ashe da can ku yi rantsuwa ba ba abin da zai raba ku da zalunci domin akwai wanda har rantsuwa yake shi fa zalunci abin kauna ne gare shi ba zai rabu da shi ba eh, wata fassara ta malamai suna cewa awalam takunu akasamtum annakum la tub'asuna da ba ku rantse akan cewa idan kun mutu ba a tada ku a kiyama ba to gashi yanzu dai an tada ku kuma akwai hisabi kun ga Allah ya tabaraka wa ta'ala yayi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam don ka dubi ayan nan da kyau ka san umarni ake wa annabi umarni ne Allah tabaraka wa ta'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutane gargadi game da me game da zalunci وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل يا محمد كي غرغدي ga mutane game da azzalumai kada fa ranar kiyama ta zo ranar da azzalumi zai rika nadama yana fatan a ƙara mar lokaci kuma za a ƙara mishi ba me ake nufi Allah yana gargadi gare mu mu bar zalunci mu gyara aikinmu kafin ranar da za mu yi nadama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya isar da wannan gargadi ga al'ummarsa kamar yadda Allah ya masa umarni zirin nasa ya Muhammad yi gargadi ga mutane game da azzalunci mazan Allah ya yi gargadi akwai sahabbai waɗanda suka ba mu labarin gargadi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dangane da zalunci daga cikin waɗannan sahabbai akwai abdullahi bin umar hadisinsa yana sahihu muslim yana babu tahrimin zulmi yana masa yin bukari mutafakun alai abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ce mana ya ayyuhan nasu ittaqu zulma ya ku mutane ku kiyaye zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah saboda zalunci da kuke gani duhu ne a ranar kiyama manzon Allah ya kira kiran da yayi ba ga al'ummarsa kawai ba ya ayyuhan nasu ya ku mutane shi ma abinda Allah ya gaya masa kenan wa anzirin nasa ya Muhammad kai gargadi ga mutane Abdullahi bin Umar yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane ittaqul zulma ku kiyaye zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah saboda zalunci duhu ne a ranar kiyama Allah ka tsare ku zalunci duhu ne a ranar kiyama ba shi kadai bane akwai riwayar kuma da hadisin shi Abdullah bin Umar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum waz-zulma ku kiyaye zalunci manzo Allah ya amfani da iyyakum wani lafazin ya zo da ya ayyuhan nas hadisin yana sahih muslim yana kitabul birri wasila babu tahrimi zulmi hadisi na 2578 sannan an samu hadisin abu huraira wanda shi ma yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ba da labarin wato isar da umarnin Allah tabaraka wata'ala wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yi hadisinsa yana silsilatu sahiha hadisin 858 manzon Allah yana cewa iyyakum waz-zulma ina gargadi gare ku game da zalunci fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama saboda zalunci duhu ne a ranar kiyama mutum na uku shine Jabir bin Abdullah al-Ansari shi ma ya rawaito hadisin farkon hadisin sa ya zo da lafazin ittaku zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama ya ku jama'a ku kiyaye zalunci saboda zalunci duhu ne a ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da umarnin Allah kamar yadda Allah ya masa umarni wa an zirin nasa sahabbai sun ba da labari ya yi gargaɗin kuma akwai wata hanyar da annabi ya mana ishara akwai hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara game da hadarin zalunci domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da salo na karantar da mutane yana da hikimomi na karantar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana so ya nuna muku cewa abu ba shi da kyau sai ya rika yin addu'a yana neman tsarin Allah akan wannan abin kuna ji a matsayinsa na manzon Allah ya nemi tsarin Allah game da abu kai kuma in kana da hankali kai tunani ya kake gani wannan yana daga cikin hanyar da annabi yake karantar da sahabbai hadarin al'amari ko kuma alkhairin da ke cikin wani al'amari sai sahabbai sun ji annabi yana addu'a game da wannan abin idan sahabbai sun ji annabi yana addu'a game da abin sun gane abin yana da girma a wajen Allah to akwai wannan wannan sado na addu'a ta wannan hanya sahabbai sun fahimci hadarin zalunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abu Hurairah wanda yake bada labari ya tabbatar da cewa daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kana nabiyyu yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wal qillati allahumma inni a'udhu bika ya allah ina neman tsarinka min al game da sharrin talauci wal da sharri na karancin ayyukan alkhairi saboda shi ma aikin alkhairi idan ya maka karanci akwai sharri a ciki ya zamanto aikin alkhairi ba yawan yawaita yinsa يعني في abwabil البر wal aw fisal kamar misali idan ana magana kyauta sadaka da sauran sai ka samu kai ba kai wannan halin sharri ne shine da annabi ke neman tsarin Allah akai yana cewa wal qilla Allah ina neman ka game da karancin halaye na kirki ana son halin kirki ya maka yawa ba yayi kadan ba saboda haka manzon Allah yake neman tsarin Allah game da kasancewar a samu halinsa na alkhairi ya yi kaɗan mazan Allah yakan ce wa zilla ina neman tsarinka game da sharrin kaskanci wa a'udhu bika an ablima aw uzlama ya Allah ina neman tsarinka kada ni in yi zalunci kuma kada a zalunci. abubuwa da ya ce to sun ci annabi yana wannan addu'a wannan hikima ce wanda Allah tabaraka wata'ala ya riga ya ba mu annabinsa kariya ya ba mu annabinsa garkuwa mazan Allah tuni an sani ya riga ya tsira to amma me yasa yake waɗannan addu'o'i yana yi ne saboda sahabbai su gari. duk abin da annabi ne mu tsari a kansa wannan abin yana da girma saboda ka mutum wa kansa hattara Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri wal qillati wa zillati wa a'udhu bika an azlama au uzlama wanda hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1542 wani abu ma wanda kamar misali da aka samu riwaya ta biyu ta wannan hadisin abu huraira akwai hadisin wannan hadisin akwai riwaya da ya kawo yake cewa musamman annabi ya umarni sahabbai ya yi ma sahabbai umarni musamman annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbansa umarni kaga wancan riwaya ta farko shi da Abu Hurairah ya bada labari annabi yana neman tsarin Allah yana neman tsarin Allah game da talauci game da karancin halayen kirki game da kaskanci yana neman tsarin Allah kada yayi zalunci yana neman tsarin Allah kada a zalunce shi amma a lafazi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ta'awwazu billah ku nemi tsarin Allah kaga nan ya musu umarni ne sahabbai ku rika neman tsarin Allah min al-faqri wal qillati waz zillati wa an taslima aw tuslama ka rika neman tsarin Allah game da sharrin talauci da sharrin karancin halayen alkhairi Ku rika neman tsarin Allah game da kaskanci na rayuwa kuma ku rika neman tsarin Allah kada ku yi zalunci kada a zalunce ku wannan riwayar ta zo da lafazin umurni saboda haka ashe yana zama yana zama dole ga musulmi yayi riko da addu'o'in nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda umurni ya mana ya kamata a ce ka rike wannan addu'a saboda umurni ne na manzon Allah ka rika yin addu'an Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rika neman tsarin Allah kada ku yi zalunci kada a zalunce ku wanda riwaya tana silsilatu sahiha hadisi na 1445 ya taho cikin hadisai da dama ta inda sahabbai suka bada labari alamomi da manzon Allah ya bar musu waɗanda suke nuna cewar zalunci yana da hadari matarsa ummu salama ta bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana kharaja min baitihi idan manzon Allah zai fita daga gida sai yayi addu'a Bismillahi الله رب أعوذ بك من ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai fita daga gida yana wannan addu'a yana cewa zan bar gidan nan da sunan Allah ya Allah ina neman tsarinka an azilla kada in na fita daga gidan nan in zame ba zamewa na wanda za fadi da jikinka ba la zamewa aqida ka bar gida kana musulmin kwarai kafin ka dawo ka zama kafiri wannan shine abin da ake nufi da zamewa mazan Allah in zai bar gida ya ce ya Allah ina neman tsarin ka. kada faɗin in zame fitar da zan yi dinnan au abilla ko ko in bace dan zamiya tana yiwa a miƙe bayan an faɗi amma bata ba shiryar mutum sai dai ikon Allah au azlima au muslima ko in yi zalunci a wannan fita da zan yi ko a zalunce ni au ajhala ko in yi aiki na jahilci menene aikin jahilci shine mutum da gangan ya cutar da wani da gangan mutum ya cutar da wani shine aikin da aikin jahilci Allah kada ka kai nufi wannan fita da zan yi daga gida in cuci wani da gangan au yujhala alayya ko ko a cuce ni da gangan a wata riwayar yana cewa bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inna na'udhu bika min an nazilla aw nabilla aw naslima aw nuslama aw najhala aw yujhala alaina wanda waɗannan hadisai duk suna karantar da mu muhimmancin neman tsarin Allah game da sharri na zalunci kuma hadisan ummu salama sun inganta kamar yadda zo cikin riyadu salihin al-imam an-nawawi ya inganta hadisin shi ne hadisi na 82 yana sahihu sunan nasa'i hadisi na biyar da kuma sahihu jami'in sagir hadisi na 4709 don haka zalunci abu ne wanda ke da girma yana da haɗari Allah tabaraka wata ala ya umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam yi gargadi gare mu kafin zuwan wannan rana ko manzon Allah ya yi gargadi saboda haɗarin zaluncin ya faɗa mana abubuwan da za su auku a ranar kiyama misali kamar a hadisin aisha allah tabaraka wata'ala ya yi nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin nau'ukan zalunci a ranar hisabi kaga annabi ya yi bayanin zaluncin ma yanda aka karkasa shi ya zo cikin hadisin aisha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addawawinu inda allahi azza wa jalla salasatu diwan wato littafai na zalunci littafan da aka rubuta zalunci guda uku ne a ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya abu Allahu bihi shay'an akwai littafin zalunci wanda ba waye Allah bai damu da wannan littafin ba littafin guda uku ne game da zaluncin da ka aikata a ranar hisabi wannan littafin Allah bai damu da shi ba wadiwan wadiwanun la yutu la yatruku Allah minhu shay'a akwai littafin zalunci wanda shi ko Allah ba zai taba kyale abin da yazo a cikin sa ba wadiwanun la yaghfiruhu Allah sannan akwai littafin zalunci wanda Allah ba zai gafarta mishi ba ba zai gafarta duk abin da yazo a cikin ba uh, annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasa littafin zalunci din nan kashi uku sai ya ce fa amma diwanul ladhi la yaghfiruhu Allah littafin da aka rubuta zalunci na ɗaya wanda Allah ya yi alkawari abin da ke wannan littafi ba zai gafarta ba shi ne fashirku billahi in mutum ya tashi a lahira da shirka ya yi zalunci saboda ya cuci Allah hakkinsa wannan hakkin Allah bai gafartawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayata 72 ta suratul ma'ida innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya yi shirka da Allah to wannan fa Allah ya haramta masa samun gidan aljanna Allah ka tare ka ka ce an haramta kaga samun shi ba zai yi ba don haka Allah muka ce cewa ma'awahun naru wa malil zalimin min ansa wanda shike tabbatar da shirka zalunci saboda shirka hakkin Allah ne ka dauka ka ba mu wani Allah wannan littafi na zalunci shi ake nufi da littafin shirka wanda Allah tabaraka wata'ala ba zai gafarta ba bawa saboda haka ake son duk yanda za a yi kai kokari kaga cewar ka bar duniya baka shirka da Allah domin idan mutum ya mutu yana shirka wannan maganar Allah ne da kansa innahu man yushrik billah faqad harrama Allah aljanna wanda annabi Isa alayhi salam yake faɗa wa banu Isra'il wanda fa yayi shirka da Allah to fa Allah ya haramta masa samun gidan aljanna wa ma'awahun nar kuma makoma sauta ce saura littafan zalunci guda biyu wa amma diwanu allazi la ya'bahu Allahu bihi shay'an akwai littafi guda shine wanda Allah bai damu da shi ba gashi dai littafin a cikin sa zalunci ne amma kuma Allah bai damu da shi ba ana nufin Allah yana iya gafartawa gaba daya ba ma sai an bude shi ba amma cikin sa zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zulmul abdi nafsuhu fi ma ku wa bai na bainar Shi ne zalunci da kai wa kanka tsakaninka da Allah kawai ka zalunci kanka saboda idan mutum ya aikata zunubi yana zaluntar ransa saboda yana kokarin tura ransa zuwa wuta to idan kana sabon Allah kana zaluntar ranka wannan tsakaninka ne da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min sawmi yawmin tarakahu misali akwai ranar da musulmi lafiyarsa kalau ya ƙi yin azumi lafiyarsa kalau kuma azumin farilla ya ƙi kaga ya zalunta kanshi wannan tsakaninsa ne da Allah bai cuci kowa ba ya cuci kansa ne saboda ya saba umarnin Allah saboda haka za a bude wannan littafi na biyu a ciki za a rubuta laifin wane ya yi zalunci saboda ya ƙi yin azumi au salatin tarakaha ko ko mutum ya daina sallah sai da ya shekara ko watanni ko makonni ko wasu kwanaki ya zamanto bai sallah idan musulmi baya sallah yana zaluntar kansa yana zaluntar kansa saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya sa an rubuta wannan zalunci a littafi guda fa inna Allah yaghfiru zalika waɗannan laifuka da aka rubuta a littafi guda shine littafin da bawa yake zaluntar kansa laifin da yake zama tsakaninsa da Allah kawai shi wannan littafin akwai hanyoyin da Allah yake gafarta mu bawa wani lokaci kakan ce Allah ka gafarta mai sai Allah ya ce ku share to da ka sai a share wani laifi a cikin wannan littafin da ba tsakaninka ne da shi babu hakkin kowa ka yin azumi don haka da kai nadama ka ce Allah ka gafarta min to Allah sai ya gafarta ma wani lokaci baka ma nemi gafaran ba sai ya sa maka rashin lafiya kai ta fama da jinya jinyan nan da kake yi sai Allah ya ce wa mala'iku ku buɗe wancan littafin laifin da ke tsakanin bawa da ni ku yi ta sharewa Ka ga baka nemi gafaran Allah ba ana ta yafe maka waɗannan zunuban ma wani lokaci baka nemi gafaran Allah ba amma saboda ayyukan alkhairi da ka dinga yi sai Allah ce ai ta goge gogewa kamar misali ka yi alwala daga gida ka tashi cikin duhu ka kama tafiya masallaci wannan tafiyar da kake duk takawa da kake Allah na cewa ku share laifi a share laifi a share laifi wannan laifi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira littafin da cewa littafin zalunci wanda Allah bai damu da shi ba Allah bai damu da shi ba saboda zai gafarta ma bawa ko da bawa bai nemi gafararsa ba akwai ayyuka na kwarai da kakan yi Allah yakan gafarta maka amma wannan sai fa Allah ya ga dama ba kowa yake samun hakan ba saboda haka mutum ba zai sake jiki da cewar yana sabon Allah ai Allah zai gafarta mishi ba wannan sai ga wanda Allah ya ga dama sai littafin zalunci na uku wa amma ya lazi la yatruku Allahu minhu shay'an manzon Allah yace to akwai littafin zalunci na uku shine wanda Allah ba zai bar kaumi ba ba zai taba yafi abin da ke cikin wannan littafin ba kuma ba tsakaninsu da bawa bane kaga wancan littafi na farko laifin tsakaninka ne da Allah saboda kayi mai shirka yace ba zai gafarta maka ba amma wannan littafin na uku laifin ba tsakaninka ne da Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zulmul ibadi ba'dhum ba'dha shine zalimcin da mutane suke tsakanin su ya su ka cuci wannan ka zagi wannan ka baci wannan kaga hakki ne tsakaninka da shi to littafi guda Allah ya ce abu dai ana rubuta aikin wannan zalimcin annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-qisasu la mahala dole sai an rama dole sai an yi sakayya dole sai an karɓi hakkoki a ranar iyama ba makawa babu mai tafiya aljanna alhali akwai hakkin wani a kansa babu mai tafiya wuta alhali akwai hakkin wani a kansa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗannan littafai na zalunci in ka lura da yanayin rayuwar mutum zaka ga ba shakka rayuwar bata wuce yanda aka kasa kashi uku din nan ba imma ka zalunci Allah hakkinsa ta wannan shi ake nufi da shirka yana da littafin saboda in ma ka yi laifi ma Allah amma ba shirka ba ce ka yi ka aikata laifuka na sabon Allah Allah ya ce ka yi kaza ka ki Allah ya ce ka bar kaza ka bari ba ba shan giya da sauransu wanda sabon Allah ne to a nan sa guda ne sai littafi guda kuma wanda ya shafi hakkoki na bayan Allah hakkin da ke tsakaninka da wasu mutane to idan aka samu laifi tsakaninka da dan adam wannan Allah ba zai gafarta shi ba saboda ba hakkinsa ne. yana da littafin sa daban hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1927 akan haka ibn al-qayyim jawziya a littafin sa al-wabil as-sayd wani littafin zikiri da ya rubuta shafi na 33 yace zulmul abdi nafsuhu bainahu wa bain rabbih azza wa jalla mutun ya zalunci kansa ya aikata laifi tsakaninsa da Allah kawai fa inna hadha diwan akhaffu dawawin daga littafan nan guda uku Wani littafin zalunci ne fi sauƙi? sai a ce ai ne littafin da ya zamanto ana rubuta zunubi kawai tsakaninka da Allah wanda babu hakkin kowa a ciki kuma zunubin bai kai shirka ba wanda shine akhaffu dawawi inji Ibn qayyim Jauziya? Shi shine littafin da ya zamanto fi sauki daga cikin littafai uku din nan wa asra'uha mahwan shine littafin da nan da nan ana gaggauta share laifin da ke cikinsa ana goge laifin bawa fa innahu yumha bi tawbati wal istighfar akan goge laifin da ke wannan littafin saboda bawa ya tuba saboda bawa ya nemi gafaran Allah wal hasanatul mahiya saboda kayi ayyuka masu kyau waɗannan ayyuka masu kyau suna goge laifin da kake yi innal hasanati yudhibna sayyiati duk sa'ilin da ka aikata wani abu mai kyau sai Allah ya kawar da waɗancan marasa kyau da aka rubuta a littafi guda wal masa'ibul mukaffira ko musiba ta same ka rashin lafiya ya same ka an maka mutuwa wata damuwa ta same ka sai Allah madaukake ce a gafarta mai wasu daga cikin waɗancan laifuka ba ma in ka lura sauran littafin guda biyu ba su da sauki in ji ibn al diwalu shirki littafin da aka ware don rubuta shirka ka je wajen boka sai a rubuta a wancan littafin wanda shirka ce fa'in da hula yumha wannan littafi da aka rubuta shirka ba a goge shi haka kawai wai don kana yawan sallah ko kana yawan istighfari ko da za ka kwana kana istighfari ba za a gafarta ma shirka ba sai ne illa bi tauhid sai aqidar ka ta gyaru wanda shi ake nufi da nadama nadama kuwa yana daga sharuɗan tuba kaga kenan dole sai ka tuba sai tauhidinka ya gyaru kafin nan za a goge ma laifin shirka ya kamata mu gane abubuwan da ke sa a gafarta mana wasu laifuka da kuma abubuwan da ko da mun aikata ba za a gafarta mana wani laifi ba ita shirka ba a gafarta ma bawa saboda kawai ya nemi gafaran Allah sai ya gyara tauhidinsa ya tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala nan ma idan ya yi kafin ya mutu kenan amma da zaran mutum ya mutu akan kafurci, da wannan mutumin Allah bai gafarta bishi Allah ka tsare ɗaya littafin shine diwanul mazalim littafin zalunci da ya auku tsakanin mutum da mutum wanda littafin ma ba shi da sauki ya kamata mu sani inji ibnu kamil dawziya yace la yumha illa bil khuruj minha ila arbabiha matukar akwai hakkin mutum a kanka wallahi ba za a gafarta ma laifin da ke wannan littafin ba sai fa idan mai wannan hakkin ya yafe maka ko dai ka biya shi hakkinsa a wasu hilalihim min hakoko ka nemi yafe wanshi to shi kenan amma haka kuro ka saci dukiyar wani kaga hakkin wani ne a kanka kai ta istighfari haka mutu la istighfari ba zai sa Allah ya gafarta ma zunubin sata na hakkin wani da ke wurinka ba ba zai yi ba sai mai wannan hakkin ya gafarta ma wanda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-qisasu la mahala dole sai an yi ramako babu makawa a kai. saboda haka sai ibnu qayyim yace walamma kana shirku a'zama dawawin salasa idan ka duba ita shirka ita ce tafi girma ta wajen hadari daga cikin waɗannan littafai guda uku saboda ita ce ya zamanto akwai hakkin Allah a kan bawa mutum ya tauye hakkin Allah ya kai ga shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa gidan aljanna man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna fala tadkhulu aljannata nafsun mushrika saboda haka ka'ida ne ita aljanna duk wani rai da ke tare da shirka wallahi bai shiganta babu yanda za a yi mutumin da ya shirka ya shiga gidan aljanna sai an gafarta mishi jama'a mu farka aljanna ba yanda muke tunanin ta bane yanda Allah ya tsara ya kuma yi bayani saboda haka mu gyara ayyukan mu don mu tashi a lahira mu samu aljanna kada mu mutu da buri burin da ba shi da ma'ana buri ne alhali ko mun saba ma ka'idar Allah tabaraka wa ta'ala su waye suke shiga aljanna inna ma yadkhuluha ahlut tauhid wa ke shiga aljanna Shi ne wanda ya kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala fa inna tauhida huwa miftahun biha huwa miftahum biha wato idan mutum ya yi tauhidi wato idan aka tashi a lahira ita aljanna tana da mabudi idan kana neman miftahu babil janna da zaran ka taho ana cewa a shiga aljanna za ka shige ya ce kai ina naka mabudin kowa yana da kinsa kai ina naka ki wanne ne ki sai a ce tauhidi tauhidi shine mabudin aljanna faman lam yakun ma'ahu miftahun lam yuftah lahu babu duk mutumin da ya zama to bashi da wannan mabudi ba za a bude mar kofar aljanna ba haka nan kuma wato wanda ya tashi a lahira yana tare da hakoki na bayan Allah ko da mutum bai tashi da shirka ba idan akwai hakkin dan adam a kansa nan ma ba zai shiga aljanna ba dole sai ya sauke wannan hakki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abin da zai iya zama tsira gare mu saboda matsala ce wadda take da girman gaske wallahi matsala ce take da girman gaske domin hakkin mutum akan mutum ko da babu shirka a tare da kai hakkin musulmi a kanka ko hakkin wani ɗan adam da yake kanka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan ma akwai littafi da aka ware na zalunci ba za ka shiga aljanna ba sai idan wannan littafin ka sauke nauyin da ke kansa in ma masu hakoki sun yafe maka ko kuma ka maida musu hakokinsu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da mu wasu hadisai guda biyu cikin hikimar Allah hadisai ne guda biyu masu sauki amma idan muka iya aiki da su to hakki tsakanin mutum da mutum din nan za mu tsira a kiyama mazan Allah ya karanta da mu hadisai ne guda biyu wanda su ne magani su ne rigakafi idan kana son a lahira littafin zalunci na tsakanin bawa da bawa ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya sa an share maka wannan littafin to kai riko da hadisai guda biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah hadisin farko shine hadisin Abdullah bin Amr yana sahihu Bukhari yana kitabul iman babul muslim man salima almuslimuna min lisanihi yana sahihu Muslim babu bayan tafadul eh, tafadul fil islam wato hadisi na muttafaqun alai manzon Allah yace almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi shikenan manzon Allah yace musulmi Shi ne wanda ‘yan uwa musulmai sun kubuta daga harshensa da kuma hannunsa an gama wato mazan Allah yana nufin idan ka tsare harshe ka tsare hannunka to wannan littafin na zalunci na hakkokin bayan Allah ka riga ka kubuta kabar annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ne hanyoyin da ɗan adam yake samun laifi ta wajen mu'amala da wani ɗan adam baya wuce ta hanyoyi guda biyu in ma ta harshensa ko ta hannunsa dama da mai ake zalunci baya wuce abubuwa guda biyu din nan to akwai hadisi na biyu shine hadisin Abu Huraira wanda shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu man amina an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim manzon Allah yace mumini shine wanda mutane sun aminta sun kubuta sun kubutar da jininsu da dukiyarsu daga shi wato sun aminta Ah, don haka yasa in ka hada waɗannan hadisai guda biyu to za ka samu alamar wato tabbacin tsira a ranar kiyama game da hakokin mutane wanda anan ibn taymiya yayi magana yana cewa fassarar muslim bi amrin zahiri shi musulmi waye musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da hali na bayyane hali na bayyane shi ke tabbatar da musuluncinka waye musulmi manzon Allah ya ce man salimal muslimuna shine wanda musulmai sun kukuta min lisanihi daga hadarin harshensa wa yadihi da kuma hannunsa wannan shine musulmi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa wanda jama'a ba su kukuta daga hadarin harshensa ba wanda jama'a ba su kukuta daga hadarin hannunsa ba wannan ba musulmi bane inji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah ya ce waye mumini mumini shine wanda mutane sun aminta sun aminta wato shine a unguwa an saki jiki kai ba za ka iya cutar da kowa ba ba wai kana cutarwan bala amma an saki jiki da kai kaga an aminta to wannan amanar da ta shiga rayukan mutane game da halayenka shi ya ba da tabbacin kai mumini shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-mu'min man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim hadisin yana sahihu tirmizi hadisi na 2625 saboda haka anan idan ka hada hadisan nan guda biyu kai ka tabbatar hanyoyi guda biyu ne dan adam yake samar kansa laifi yake samar makansa zalimcin wasu mutane ta wace hanya na daya harshe na biyu hannunsa idan ka dauki harshe kaga da harshe ne mutum yake kafirta wasu da harshe ne mutum yake zagin wasu da harshe ne mutum yake gulmar wasu da harshe ne mutum yake annamimanci da harshe ne mutum yake izgilanci da harshe ne mutum yake kage na ƙarya da harshe ne mutum yake shaidan zur wanda duk yana zalunta mutane duk da harshe manzo Allah ya ce man amina man al-muslim man sallama al-muslimuna min lisanihi musulmi shi ne wanda musulmai sun kukuta daga harshensa ashe in ka tsare harshenka to ka tsare rabin hanyoyi na zaluntar bayan Allah idan ka dawo hanufa ya'ani zulmun bilfili da me ake kashe mutum da hannu ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace min lisanihi wa yadihi da hannu ake kashe mutum da hannu ake dukan mutum da hannu ake satar dukiyar mutum da hannu ake cin riba da hannu ake zina da hannu ake liwadi da hannu ake leƙen asiri da hannu ake cin dukiyar mutane a hanyar zalunci da hannu ake haɗinci ta wajen dukiyar gwamnati da hannu ake bin al'aurar jama'a da hannu ake in ka duba za ka ga kamar yadda manzon Allah ya kasa waɗannan ayyuka kashi biyu wallahi zalunci tsakanin mutum da mutum baya wuce harshe da hannunsa saboda haka manzo Allah ya hada hadisai guda biyu don haka yasa idan ka tattaro waɗannan laifuka ka tattaro zalunci da ɗan adam ke yi ma ɗan adam idan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai yi magana da shi ya ce ka yi gargaɗi ga mutane kai kasan zalunci babban bala'i ne yanzu abin nufi a nan in za mu yi wa kawunanmu hisabi shin idan ana cewa azalimi ba zai tsira ba za ka iya daga hannu ta waɗannan ayyuka da muka yi magana shin ba ka taɓa zaluntar bawan Allah ba halmin najin shin akwai wanda ya tsira akwai wanda ya tsira daga zalunci saboda ka yi sa a ƙarshen suratul ahazabi. Allah ya sanya maganar a ƙarshen sura ita ce aya ta 72 zuwa 73 inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan me Allah madaukaki ya faɗa game da siffar dabi'a ta dan adam innahu kana zaluman jahula Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi dan adam ya kasance dabi'ar sama mai zalunci ne a dabi'a ma dan adam mai zalunci ne me ake nufi da dan adam mai zalunci ne bi ma'ana ta'ammudul zulmi da gangan mutum yake cutar wasu da gangan mutum zai zagi wani da harshen sa kaga ya zalunce shi da gangan ba wai bai san cewa abin haramun ne ba da gangan mutum zai yi satar dukiyan wani da gangan mutum zai zagi wani sai Allah tabaraka ta'ala ya ce jahula sannan dan adam mai wuce iyaka ne Allah ya riga ya sani ɗabi'ar ɗan adam akan haka take saboda haka a ƙarshen sura sai Allah ya kasa mutane ka shigo. li yu'azziba Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati wa yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wal mu'minati mu'minati wa kana Allahu rahima dole sai bawa ya hada da gafaran Allah baraka wa ta'ala kafin dan zai tsira saboda haka Allah yana iya gafarta maka laifuka amma guda biyu din nan fa babu gafara shi yasa ake cewa ashaddu suwari dhulmi mafi tsanani daga surorin zalunci mafi tsanani ta wajen Allah tabaraka wa ta'ala hakkin sa dai shirka ne ka san ko duk wanda ya shirka Allah ya haramta aljanna gare shi to idan aka zo hakki tsakanin mutum da mutum fa Allah yana iya samar da wasu damammaki da ɗan adam ke iya ba da waɗannan hakkoki amma ban da hakki guda wanda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mana a suratul nisa aya 93 wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima duk wani hakki tsakanin mutum da mutum yana da sauki Allah yana iya samar da hanyar da za a kubuta wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shine ake samun tsarkaka a ranar hisabi akwai waɗanda Allah kan taimaka musu ya tsarkake su daga hakokin wasu amma fa wanda ya kashe mumini shi wannan ba shi da tsira a ranar kiyama matukar wannan mumini bai gafarta mishi ba saboda haka yasa zaluncin kisan dan adam ya fi girma an fi samun muhawara game da samun gafaran wanda ya aikata wannan saboda wannan aya ta alkur'ani Allah tabaraka wata'ala ya ce man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan fa jazaohu jahannam shi wannan sakamakon sa wutan jahannama ne khalidan fiha zai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah yayi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya la'ance shi wa a'adda lahu azaban azima Allah ya masa tanadin wata azabar mai girma ka hada da hadisin abu dardai abu dardai ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu zambin asallahu an yaghfirahu duk wani laifi na dan adam akwai fatar Allah zai yi sadadin yanda bawa zai nemi gafara har Allah ya gafarta mishi duk wani laifi ana tsammanin bawa zai iya samun gafaran Allah sai dai guda biyu illa man mata mushrikan wanda ya mutu da shirka aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan ko mumini ne ya kashe wani mumini da gangan waɗanda laifuka guda biyu sune waɗanda ba a tsammanin bawa zai samu gafaran Allah akai. saboda Allah da kansa ya faɗa cikin alkur'ani wancan game da shirka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wanda ya mutu da shirka Allah ya haramta masa aljanna wanda ya kashe mumini fa a suratul nisa aya 93 man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam saboda haka waɗannan laifuka guda biyu su ne suka fi tsanani wanda hadisin nan ya ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 511 to baya ga wannan shi kansa Allah tabaaraka wa ta'ala kaga bayan ya ce annabi ya mana gargadi game da zalunci shi kansa an Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gargadi game da zalunci ta wata hanya mai Allah madaukaki ya ce shi kansa Allah tabaraka wata'ala ya mana wa'azi game da zalunci kaga bayan ya ce annabi ya mana gargadi game da zalunci sai Allah ya ce wasa kantun fi masakinin ladina zalamu anfusuh ai kuma kun zazzauna a gidajen waɗanda sun zalunci kawunansu wato abin nufi yanzu ga fir'auna duk wanda ya tashi ya san waye fir'auna ga gine-ginensu a ƙasar masar shi yasa Allah ke cewa wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim kun fa gani da idanunku yanda muka yi ma'azzaluman da wa barabna lakum al-amsal mun buga muku misalai daban-daban saboda haka zalunci bai dorewa Allah da kansa yake mana wannan gargadi zalunci bai dorewa idan aka ce kun zauna gidajen azzalumai ana nufin a. Ah, in da wani ya shahara da zalunci yanzu yana da rai ya mutu ya zama tarihi ya wuce kamar ba a taɓa yinsa ba yanzu kai da za ka yi zalunci har ka manta wani ya taɓa zaluncin kuma zaluncin bai kai shi ba shi sa Allah ya bar misalan manyan azzalumai na duniya wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna eh, lakum al-amsal don haka don Allah ya bar azzalumi bai kyale shi ba don Allah ya bar azzalumi bai kyale shi ba akwai ranar da zai kama shi in ya kama shi magana ta kare an samu hadisin abu musa lashari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yumli lizalim allah yakan kyale azzalimi yakan bar azzalimi yana barin sa bai kyale shi ba ya bar shi ne yana kallon sa fa idza akhazahu lam yuflithu ranar da allah ya kama shi to ba kubuta abu ya kare sannan sai allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta cewar allah tabaraka wa ta'ala a aya ta suratul hud وكذلك ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد manzon Allah ya faɗi wannan ya karanta wannan aya haka kamun Allah yake idan ya tashi kama alƙaryar da ta yi zalunci to kamun safa yana da tsananin gaske hadisin yana sahih bukhari kitabu tafsir alquran da kuma sahih muslim kitabul birri wasila babu tahrimiz zulmi to akwai nau'i na zalunci da kafirai sukan yi

yana daga nau'in zalunci wato kafirai suka yi ta cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba manzon Allah kadai ba ita gaskiya haka take duk sa'ilin da za a faɗi gaskiya to makiyan gaskiyan suna bin hanyoyin da za su hana wannan gaskiya ta bayyana kuma ba za su iya tabbatar da wannan hanya ba sai sun cutar da mai kokarin tabbatar da wannan gaskiya za su cutar da shi in ma ta su, in ma ta jikinsu wanda an fara yinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine Allah yake cewa wa kad makaru makrahum sun yi ta kulla makirce makircen su wa inda Allah kuma makirce makircen nasu yana wurin Allah saboda duk abin da mugu yayi kokarin ya shirya Allah ya sani duk dabarar da mugaye ke yi su cutar da gaskiya Allah yana ganin su ya sani wa in kana makruhum litazuda minhu jibal ko da makircinsu girmansa ya kai ta yanda duwatsu za su kau akwai a ta sayyidina albin abi da abdullahi bin da ake ke cewa wa in ka da makruhum wato makircinsu saboda girmansa ya kai a ce duwatsu sun bar inda mahallinsu yake wato komai girman makircin makiri Allah yana ganinsa inna makrahum wa in azama wa in azuma hatta balaga mahallan yuzilu jibala lam yakdiru ala izalati amri muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko da makircin makiya ya kai za su iya kawar da manyan duwatsu daga mahallinsu wallahi ba su iya kawar da al'amarin manzon Allah wato idan a ce makircin kafiri ya isa a ce zai iya matsawa da dutse inda Allah ya kafa shi Allah ya ce to ko da makircin ya kai haka ba zai iya kawar da tabbatan da'awar manzon Allah ba yanda Allah ya tsara sai gaskiya ta bayyana to dole fa sai gaskiya ta bayyana ja al-haqu wa zahaqa al innal batila kana zahuqa uh, a suratul nahl karshen sura shi yasa Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta 127 yace masa wasbir wa ma sabruka illa billah ya kai Muhammad kai ta hakuri tun makircin da makiya ke kulla maka karka damu wala ta hazan alaihim kar ma kai bakin ciki wala ta kufi baikin mimma yamkurun kar ka zama cikin kunci saboda makirce makircen da suke maka inna allaha ma lazina taqaw wal ladina hum Allah yana tare da waɗanda ke kiyaye dokokinsa ba ma annabi kadai ba duk wanda ya tsaya yana karantar da gaskiya duk makircin da za a mar aikin banza ne kar ta saka bari in dai gaskiyar za ka faɗa ka ci gaba da faɗa ka yi watsi da su Allah ya san su na baya sun yi busu yi nasara ba mai Allah madaukaki ya ce fala tahsabanna Allah muslima wa'adihi fala tahsabanna Allah wa'adihi تحسبن الله مخلف وعده رسله الله يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد kada kai tsammani Allah zai saba alƙawarin da yayi wa manzanninsa Allah wa manzanni alƙawari kuma alƙawarin alhamdulillah ba manzannin kadai ba ya hada manzanni da bayin Allah da kware cikin alƙawari guda wannan yana cikin alƙur'ani Allah yayi alƙawari ina za mu samu wannan alƙawari yana suratu gafir aya ta 51 daga duba suratu gafir aya ta 51 ka samu alkawarin Allah Allah madaukake yace inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad haka Allah ya faɗa kaga daɗin abin shi ne ba manzanni kaɗai aka yi ma alkawarin ba inna lanansuru rusulana mu lallai za mu ba da nasara za mu taimaka wa manzanninmu wallazi na amanu da kuma waɗanda suka yi ibani kaga an haɗa biyu saboda ka da kai ba annabin Allah ba ne in dai kana gaskiya to ka kwanda sanin Allah ya yi alkawari sai ya baka muku wannan alkawarin Allah ne inna lanansuru rusulana wallazi na amanu a ina ne Allah zai ba su taimako karka ɗauka sai an je lahira fil hayati duniya a nan duniya kai riko da gaskiya ka ga abin mamaki duk inda maki ya kai ga kiyayya haka zai barka ya ta kulla da zai yi wallahi Allah bai bashi nasara me dalili saboda akwai alkawarin Allah in dai yi imani to da kai da manzo na Allah mai cewa sai ya ga bayan wallahi makareci Allah ya yi alkawari manzon Allah mai imani zai bashi taimako a rayuwar duniya sannan ba duniyar kadai ba wa yau mai a ashadu ranar da masu shaida ke tsayuwa wannan ranar Allah zai ba shi ke saboda ka kai ne in ana neman wanda ke da gata a wurin Allah to kada cikin su duk wanda ya rike gaskiya yana da gata a suratul an'am aya ta 123 Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha karka dauka zamanin dali Allah ya ce duk duniya kowane gari an samu mutumin banza wanda ke ƙoƙarin ya danna gaskiya kowace alƙariya ana samun wanda shi burinsa shi ne kada gaskiya ta bayyana sai Allah kake ce liyan kuru fi ha za su yi ta makirci a garin wa ma kuru na illa an anfusihim amma dai makircin su ne wa kawunan su ne wa ma kuru na alhali ku sani ba aikin banza ne da sun bar makircin ma da ya fi musu a suratu fatir aya ta goma Allah ta tabaraka wata'ala ya ce na wallazina yamkuruna sayyi'ati lahum azabun shadid waɗanda suke kullakullan makirci suna da azaba mai tsanani wa makaru ula'ika huwa yahu sannan makircin waɗannan shi yake lalacewa saboda haka babu nasara ga mutumin da yake kokarin danna gaskiya Allah ka tsare mu daga wannan sifa sai abu na ƙarshe ilimi na ƙarshe wanda Allah tabaraka ta'ala ya sanya mu wannan sura wanda baka samun shi a wata sura yau تبد يوم تبدل الأرض غير الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد يوم تبدل الأرض غير الأرض راند زاء تشنز كسا سابان ونن كسا والسماوات سمي ما زاء تشنز لا حول ولا قوة إلا بالله wa barazu lillahi alwahidil qahhar ranar da mutane suke bayyana ga Allah makadaici mai rinjaye ranar da mutane ke haduwa a fili guda me ya hada su sauraron Allah mahalicin su ibn al-qayyim jawziya a littafin miftahu daris sa'ada juz'i na biyu shafi na 35 yace fa innal qur'ana was sunna inma dalla ala taghyir al alam kaga al qur'ani ya tabbatar mana za a canza duniya za a canza ta za a canza ta fa dalla ala tabdil al ardi ghayr al ardi was samawati wa ala tashaqquq as samai wa intitariha saboda ayoyi da yawa sun faɗa a wata ayar Allah yace za a tsaga sama wa takwirin arzi ko a ce wa takwirin shamsu za a naɗe rana wanti sayar kawaki za a watsar da taurari ko a ce za a sanya mace wuta a kunna mata wuta wa in zaɓin matsari ala a bani adam al-muhtalifa bi turab al'amari wato Allah yana tabbatar da wannan ƙasar da kake ganin ganinta akwai ranar da za a canza ta wannan ƙasar to Cancin da ake nufi za a kau da ita ne a kawo wata koya abin zai zama saboda akwai inda aka samu ayoyin alkur'ani waɗanda suke nuna cewar ita dai wannan duniya ita ce farko kuma ita ce ƙarshe kamar misali a tsoron tukawa aya ta hamsin da biyar allah ta baraka wata ala ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra da ƙasa muka halicce ku a ƙasa ake mayar da ku bayan kun mutu daga ƙasar za mu sake fitowa da ku a karo na biyu kaga ya nuna cewar da ƙasa aka halice ka bayan ka mutu an binne ka sannan kuma iyama za a sake ta da kai ne da wannan ƙasar kaga ya nuna cewar wannan ƙasar ita ce dai za mu tashi a kanta a ranar hisabi a suratul a'raf aya ta 25 Allah wa ta'ala nan ma ya tabbatar mana haka yana cewa fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun a ita wannan ƙasa ne kuka yi rayuwarku sannan a cikinta ne kuka mutu aka binne ku wa min ha tukhrajun daga cikinta ne kuma za a fitar da ku saboda haka wannan ya tabbatar mana cewa a wace ƙasa ce za a yi hisabi wannan ƙasar ne da za a fito da mu kai ƙasar da za a fito da mu abinda alkur'ani ya tabbatar mana za a sake halittar mu ne daga wannan ƙasar da ita wannan ƙasa aka fara halittar mu bayan mu mutu an binne mu a cikinta sannan kuma daga wannan kasar ne za a sake tayar da mu za a sake tayar da mu ne abinda alqur'ani ya nuna ha kalakanakun wa fiha nu'idukum wa nufurijikun. Ko koko inda Allah ya ce qala fiha tahayyuna wa fiha tamutuna wa ha tukhrajun akwai hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito yana kitabul hayd babu bayani sifati maniyyi rajuli wal mar'a hadisin Sauban bin ibnu eh, Wujudud ya ce ya taba kasancewa da annabi sallallahu alaihi wasallam sauban yana hidima ga manzon Allah saboda ka ce wata rana ina tsaye a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fata a hebron min ahbari yahudi sai ga wani malami cikin malaman yahudawa ya zo lokacin da wannan malami ya taho ya ce assalamu alayka ya muhammad aminci ya tabbata gare ka ya kai muhammad to wai shi sauban a ganinsa an raina annabi kaga ba yahudan ya yi kokari ya yi ba yahudan ya yi kokari domin ya yi sallama ga annabi amma sauban ya ce fada fa'atuhu da fa'atan ka da ubin ha yana wannan sallamar ni ku sai na ingiza shi sai da ya kusan ya kife sai da ya kusan ya fati bayan ba yahudan ya miki sai ya ce liba da ne don me ka ture ni haka don me ka hankada ni sai na ce alaka kudu ya rasulallah kai waye da ba za ka ce ya manzan Allah ba za ka ce ya Muhammad turanta haka wato shi bai yadda a ce Muhammad ba saboda haka yasa ya inkisa wannan ya ba za ka ce ya rasulallah ba wanda shi ya bata ma sauban rai sai shi wannan ba yahudan ya ce inna ma da nad'uhu bismihi alladhi sammahu bihi abu to mu muna kiransa da sunan da iyayensa suka bashi idan mun kira mutum da sunan da iyayensu suka ba shi sai zama mun yi laifi kaga ba yahudi ya faɗi magana magana kuma wato bai kama da gaskiya idan ya ce annabi muhammad ai iyayensu suka yi masa suna haka dan ya kira shi muhammad me laifinsa amma a fakaice yana nufin ba zai kira shi da sunan da ya zo daga baya ba wato wancan sunan na farko a matsayinsa muhammadu mutum kamar kowa su sun yadda amma in ka ce rasulullah ai daga baya ya zama manzon Allah saboda haka su su yadda da wannan sunan da ya bijiro daga bayan to amma nan yana faɗa manzon Allah sai ya katse wannan muhawarar yace inna ismi muhammadun babu shakka sunana na muhammad alladhi sammani bihi ali kuma shine iyaye na suka min ci gaba da bayaninka baka yi laifi ba saboda shi manzo Allah dan ka kira shi rasulullahi ko ma baka kira shi ba aikin banza ne ya riga ya samu daraja a wajen Allah kasancewar ka kira shi rasulullah ba damuwa bace ba damuwa bace gare shi bare ga bayahude wanda dama bai musulunta ba ko da ya kira shi rasulullahi ba shi da wata riba akai saboda ka kiransa rasulullah illa dai ya ba da girmamawa ga manzon Allah amma ka'idar farko ita ce musulunta don haka in bai musulunta ba dan ya kira shi rasulullahi ba shi da riba kai, shi yasa manzon Allah ya katse muhawarar yace wannan suna da kake da kafa da Muhammad la shakka shi ne sunan da iyayena suka kira shi yasa malamai suka ce asalin sunan annabi shine Muhammad akwai wata fahimta da mutanen suke da ita wai ba hali ka sa su ma yaro suna Muhammad kadai sai ka hada da wani lagari wannan ba shi da hujja a sunar manzon Allah sunana Muhammad in ji manzon Allah kaga ya nuna asalin sunan annabi na Muhammad baya bukatar wani eh, inkiya da za a makala masa don ka ce Muhammadul Amin Muhammadul Bashir wannan don ka sa kai ne ka sanya kawai amma asali sunan annabi Muhammad wancan inkiya ce wanda akan kira manzon Allah saboda ta dace da halayensa sai ba yahudan ya ce to ji ito as'aluka ni dai na zo ne da in maka tambaya dama sai manzon Allah ya datse shi ya ce masa a uka sha'un in haddastuka kai da kazo ka yi tambaya to idan na baka amsar za ta amfane ka ne ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan amsa ba za ta amfane shi ba me ma'anar tambaya sai shi wannan ba yahuda ya ce asma'u bi uzunai to zan da ji amsar taka da kunnuwa na in ta game ni sai in karba to manzo Allah yana rike da sanda yana caka ta a ƙasa sai ya ce sal ki tambayarka ko da a ce baka musulunta ba kaga manzo Allah ne? ya samu ribar ya da ilimi sai ba yahuda ya ce aina yakunun nasu ga wata aya ta suratu ibrahim aya ta 48 wanda ke nuna yahudawa suna karanta alkur'ani wannan ayar da muka karanta ba yahudan ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat akwai ranar da za a canza kasa a kawo wata za a canza sammai wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar shin idan za a canza kasan ai lokacin mutane sun riga an riga an tayar da su saboda waɗancan ayoyi da muka karanta suna tabbatar mana Allah zai sake halittar ka a ranar kiyama daga wannan duniyar wannan ƙasar da muke kanta amma bayan an halicce ka ba bayan mutane sun tashi an halicce su Allah zai canza ƙasar da za a yi hisabi a kanta saboda ka ba wannan bace wata ƙasa ce za a kawo da za a yi hisabi shine abinda Allah ke cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi ranar da za a canza ƙasa a kawo wata sai ba yahudan ya ce to idan za a canza ƙasan tun daga mutane duka an riga an halicce su an tayar da su ina za su zauna kafin a kawo wata kuma a zo a dora su da ka shi ba yahude yana auna al'amarin Allah da hankalinsa sai mazan Allah ya ce hun fi zulmati dunar jisiri mazan Allah ya ce duk mutane suna kan wata gada duk mutane suna kan wata gada kuma a cikin duhu sannan Allah zai yi wannan canji wanda al-Imam Qurtubi yayi magana kan hadisin yana al-mufhim lima ashkala a mujallal na farko shafin 574 yani al-jisr wato gadan sirai ita gadan sirai ita ce za a dora duk yan adam sannan a canza wata ƙasa a kawo ta wanda ya zo cikin fassarar alimamu na wawai a shafi sahihi Muslim yana idan na shafi na 227 wanda aka eh, zahiri dalilai abinda suka nuna kenan akan cewa za a kawo wata ƙasa ita wannan ƙasa da za a kawo akanta za a yi hisabi ba wannan ba amma ita wannan ƙasar ita ce za a sake halittar mu da ita bayan mun tashi za a kau da ita a kawata wanda shi ne abin da ayar alkur'ani ta nuna hakanan kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna domin al-imam al-qurtubi ya kawo dalilai da yawa ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin sahal bin sa'adin wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharu an-nasu yawmal qiyamah za a tayar da mutane a ranar kiyama ala arbin bayda za a tayar da su ya nun cewar za a yi hisabi kenan za a tara mutane lokacin hisabi lokacin hisabi za a tara mutane akan wata ƙasa bai ba a fara a fara'a wato fara mai launin da yake wato fari da ke kusa da launin ja fari da ke kama da launin ja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta launin ita wannan ƙasa Ya ce ka fursati naqiyin wato kamar waina kamar misali idan aka yi waina idan an kwaba shi idan ya zamanto yana da tsafta ba a surka da wani hatsi ba kamar misali ko takura ko wani abu ya launinsa yake ba fari kalba ne to haka ita wannan ƙasar take ba fara kalba ce amma tana da launi mai haske annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wannan hadisin yana sahih bukhari yana kitabur riqab babu yakbidu Allahu al-arba yawm as-samawa yawm al hadisi na 6521 da kuma sahih muslim kitabu sifatul qiyama wal jannati wan nar hadisi na muttafaqun alai wannan yana nuna cewar kasar da za a taru a kai kasar da za a yi hisabi ba ita wannan kasar da muke kai bace shi yasa Allah ya magana akan ita ma sai an canza ta kasar da aka yi laifi akan ta sai an canza ta haka nan yazo cikin fasaran al-qadiyya yana cewa al-muradu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi annaha laysa fiha alamatu sukuna ita wannan kasa da za a hisabi akanta babu alamar an taba zama akanta babu gini wala bina'un wala atharun wala shay'un min al-alamati allati yuktada biha fi turuqati ba ta da hawa ba gangara babu alamomi babu duwatsu babu hamada babu rairayi wato ƙasa ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa ta musamman saboda hisabin yan adam Allah yake gaya mana cewa ranar da za a kawo wannan ƙasa me zai faru wataran mujrimi na yau mai wataran mujrimi na za ka ga masu laifi yau mai a wannan rana muƙarrani na fil asfad an ɗaɗɗaure su da hankwa masu laifi suna tashi a ɗaɗɗaure ya'ani mashduji na fil quyud an kawo sarka an ɗaure hannuwan mutum da kafafunsa an bankare shi kai da ka gani ka san mutum yana cikin musiba Allah ka tsare an ce masu laifi al-mujrimi saboda kai sa in dai mutum ya tashi babu wannan siffa kai ka san mutumin kirki ne wanda ya tsira da zarar ka ga mutum ya tashi a daure to alamar mutum nan mai laifi ne mai Allah madaukake ya faɗa sarabiluhum min wa min qatran tufafin su an saƙa ne da farar wuta akwai wato ƙasa wadda ake kiranta farar wuta sulfur tana da saurin cin wuta to tufafin yan wuta an dinka an saka ne wato da ainihin farar wuta wanda dama can ba ta da wahalar kama wuta wa tagsha wujuhakum nar Allah tabaraka wataala yace don haka yasa wuta tana mamaye fuskokin yana kama da aya ta 104 ta suratul mu'minun talfahu wujuhakum nar wa hum fiha kalibun wuta na babbakan fuskokin masu dafi a filin hisabi nas'alullah as-salamata wal afiya mai Allah madaukaki yace liyabzi Allahu kullu nafsin ma kasabat inna Allah sari'ul hisab liyabzi Allahu kullu nafsin ma kasabat lallai ne Allah fa ya saka mu kowane rai da abin da ya aikata wallahi mu rika tuna wannan aya da kyau Allah ka samu samu sakayyar alkhairi Allah ya yi alkawari sai ya saka ma kowane rai da abin da ya aikata yanzu Allah ya kyale ka bai ce maka komai yana ganin ka saboda ya baka dama kai abin da ka ga dama amma fa akwai ranar sakayya kowane rai sai Allah masa sakayya mu karka duba yawan rayuka din ka ce za a dade ba a gama hisabi ba Allah madaukaki ya ce inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne Allah yana da saurin hisabi wallahi mun dade muna ba da misali da abubuwan da Allah ke mana ishara da su a wannan duniyar ma muna ganin misalai na ilimin Allah da kuma karfin wato mulkinsa a wannan duniyar ma muna ganin misalai wannan in ka dubi wayoyi da muke amfani da su nakan da misali da wannan waya da muke amfani da ita idan ka ɗauki misali mtn ko gulo sai a kaddara mutum miliyan nawa suke kan mtn a daidai wannan lokaci a yanzu kana iya cewa ba za a kasa samun mutum miliyan hamsin kofi to waɗannan miliyan hamsin ɗin a yanzu ɗin nan a sakan ɗin nan kowa yana iya sanin nawa ne kuɗin da ke wayarsa kuma haka bane miliyan hamsin ɗin nan a yanzu a take a wannan minti guda kowa ya san ga yawan kuɗin da ke wayarsa kuma an ma san kuɗinka ya kare don haka sai a toshe ko kayi kira ba za ta shiga ba miliyan hamsin waya fa kenan bare kuma allah mahalicin bayi idan zai yi hisabi gare su a ce za a daɗe ai karka dubi yawan mutane iko na allah ya fi ƙarfin haka wanda allah ya ba mu misalai gashi na muna gani a rayuwar a rayuwarmu a yau mun riga mun gani saboda ka kowane mutum karka ɗauka misali kamfanin waya ba ta san ka ba ta san ka bayan da za a yi ka yi wata dabara da za ka buga waya abin nan haka nan kawai ba tare da an caje ka ba an sani in kudin ya ƙare an sani ka zuba naira ɗari an sani to bare allah subhanahu wa ta'ala allah ya yi alkawari kowane rai sai ya sa kamar da abin da ya aikata komi kankanta Allah ka samu samu sakayya ta alkhairi me Allah madaukake ya faɗa a ƙarshe hadha bala'un lin-nas wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahidun wa liyadhakkara ulul albab to wannan shine dama da farko Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabi ya ce mana gargadi shine abinda Allah ya fara faɗa wa zirin nasa ka yi gargadi ga mutane to bayan an dunkula abinda ake so yi gargadi sai aka ce a ƙarshe haza balagun linnasi haza balagun balagun ismu masdar ma'ana litabligi bi ma'ana tabligun linnasi kullihin ai an ce ka yi gargadi to wannan saƙon sakon shine ake so ka isar da shi ga mutane baki ɗayansu ka isar da wannan sako ga mutane gaba daya a kiyaye zalunci waliyun baru bihi a ringa yin gargadi gare su a rika yi wa mutane wa'azi wal ya'lamu anna huwa ilahun wahidun lalle mutane su san cewa shi Allah abin bauta ɗaya ne eh, saboda dalilai ga sunan Allah ya baka misalin su mutane su sani babu wani abin bauta face Allah ya ba da hujjoji da suke tabbatar da wahadaniyatullahi tabaraka wa ta'ala waliyazzakara ulul albab kuma domin masu hankula su rika tunawa to inda kuskure yake kenan ai kaga an yi mana magana akan zalunci me yasa Allah ya kawo shine a ƙarshe yace saboda mai hankali ya rika tunawa duk sa'ilin da zaka bude bakinka kayi magana ka tuna lokacin da zaka daga hannunka ka tuna zaluncin nan ba zai tafi haka nan kurun ba akwai ranar da Allah sai ya yi hisabi akan shi shi yasa aka ce a gaya mana dan mu rika tuna abin akai akai amma ba mai iyawa sai mai hankali Allah ka sa muna cikin su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب